Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa Karma wanda baya shi ne ta da mu sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu, Sarfila Hashim Gumel, da ya da gwamnan jihar Jigawa, Malam Umar Namadi Dan Motsi, kan irin matakan da suke ɗauka da rage wa al'ummar jihar Jigawa raɗaɗin talauci da suke fama da shi. Ga dai ci gaban tattaunawar. To da muke har yanzu muna kan batun noma akwai shiri da kuka yi kuma ya daɗe a amincewa na batun noman rake. wato da aka baiwa wani shahararren mai kamfani ɗan ƙasar Ghana Mr. Lee. Ya ake ciki da batun wannan shiri na noman rake? to alhamdulillah eh, ka kasan eh, wato shi harkar kamfani takan ɗauki lokaci to muna nan eh, har yanzu ana nan ana ta tattaunawa yanzu dai sun yi nisa don a gaskiyar magana sun fara sa noman raken nan suna yi to amma babbar matsalar da muke da ita yanzu ita ce matsalar ruwa ah, ruwa ne ba su samu an kai wurin ba saboda haka muna ta magana da ma'aikatar ruwa ta tarayya domin su ba da izini wato abin da ake kira lasinsi da ga wannan kamfani idan Allah ya taimake mu suka ba da wannan su muna ta magana da su kuma muna fatan cewar cikin karamin lokaci za a samu wannan lasinsi idan aka samu wannan lasinsi wannan aikin kamfanin nan da nan zai ci gaba zai haɓaka wannan shine kawai ya dakushe aikin baya tafiya kamar yadda ya kamata to amma dai muna ta kokari mu ga cewar ma'aikatar ruwa ta tarayya ta ba da wannan lasisi idan aka ba da wannan lasisi insha Allah wannan kamfani zai ci gaba kuma za za ga cewa an ci gaba da noman raken nan kuma za su har ma sun fara kawo kayan da za su gina za su sa shi kamfanin da za a rika tace raken so wannan matsalar ta ruwa ita ce kawai ta rage mana amma dai insha Allah muna ta kokari muna magana da gwamnatin tarayya insha Allah za a samu maslaha to akwai korafe korafe da yawa ya asalinsu da suka fito daga mutane musamman yankunan gagarawa da aka karbi gonakinsu aka za a yi wannan shiri da shi suna zargin cewar ba a bi hanyar da ya kamata ba wajen biyan su wato wajen biyan su diyar gonakinsu duk da yake ba su amince da shi ba amma kamar an takura musu an yi kokarin kwacewa ya kuka ji da wannan korafi nasu to gaskiya ne an samu 'yan matsaloli a nan da can akan wannan al'amarin kuma kasan an ce ba a yin bari a kwashe daidai duk abin da aka zo da shi na gwamnati dole za a samu 'yan matsaloli to a gaskiya mu a yanzu da muka zo mun tsaya mun ga dukan mun bi diddigin abin da ake yi kuma tun gwamnatin da ta gushe kafin mu an yi kokarin a ga cewar an daidaita wannan al'amarin kuma a yanzu dai ina ganin ba za a ce gaba ɗaya an daidaita shi ba amma dai kusan kashi tamanin da biyar bisa ɗari na wannan matsalar an samu masala a kanta kuma alhamdulillah su mutanen gagarawa ba wai suna faɗa da wannan kamfanin ba ne su suna maganar a yi abin da yake daidai kuma mu a matsayin mu na gwamnati mun tsaya mun goyi bayan su cewar ayi abin da yake daidai a ko a yanzu an zo da wasu matsaloli da ake yi na suna kukan cewar ba a noma rake a gurin mutanen suna noma wani abu daban kuma muka kira mutanen muka nuna musu cewar wannan ba shine ne da muka yi da ku ba abin da muka yi da ku a noma rake suka nuna mana eh to matsalar da ake saboda ruwan nan ne kuma ba sa so abin ya zama haka muka ce a'a abin da muka yi da ku shine a tsaya a yi abin da yake daidai kuma su ma sun yarda kamfanin sun yarda sun gane da abin da muke faɗa ko mutane gari sun ji daɗin cewar ga abin da muka yi so a yanzu dai kusan matsalar ba ta da wani tasiri da yawa saboda mutanen gagara ɗin sun gane cewar wannan abin idan ya tashi zai taimake su kuma zai taimaki 'ya'yansu kuma har yanzu sun fara cin abin su ma kamfanin suna bakin kokarin su su ga cewar sun yi abin da ake kira corporate social responsibility a matsayin su na kamfani sun taimakawa uh, mutanen da suke zaune kusa da su su ana yin wannan wannan ya sa mutanen suna gina ana gina musu makarantu ana taimakon yayansu ana ba su aiki kusan raken idan suka raken da aka yi ma kwanan nan da yake har yanzu ba a fara uh, tace shi ba kusan suka sa mutanen suna ba su kyauta domin mutanen su sayar su samu wani abu su kaga a takaice akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin kamfanin da mutanen su kuma mutanen sun gane cewar wannan kamfanin zai amfane su kuma gwamnati tana shiga ta ga cewar ba a cuci kowa daga cikin su ba kiwo da kasuwa mu na arziki ma Dr. Saifullahi Umar wanda shi ne mai ba gwamnan jihar Jigawa shawara kan harkokin noma ya yi mana ƙarin bayani kan irin matakan da suke ɗauka don farfaɗo da cibiyar bincike kan harkokin noma ta Kazaure. Ok, alhamdulillah ita wannan cibiyar eh, haka ne tabbas ta ɗan samu na ƙasu na wasu 'yan shekaru duk da gwamnati take ta farko tukuna ta samar mata shugabancin da ya dace da ita bayan wannan kuma gwamnati ta sahale Ajiye a ci gaba da aikin gyararraki because a tsawon shekaru abubuwa da yawa sun yi ƙasa sosai duka gidaje da offices da ɗakunan bincike duk sun samu matsala sosai da sosai a yanzu haka an ba da aikin gyara ɗakunan bincike da ofisoshin ma'aikata da gidajensu ƙarƙashin shi sabon shugabancin da aka yi mata sannan kuma a yanzu haka ana ƙulla yarjejeniyoyi da cibiyoyin bincike ciki da wajen najeriya domin a ƙarfafa aikin da take yi na gano sabbin dabaru yadda za a inganta harkar noma a jihar jigawa san yanzu an samu ci gaba kwarai da gaske wanda har yanzu manomanmu za ka ga suna amfani da tsaffin hanyoyin wajen noma ban sani ba kowane tanade-tanade gwamnati ta yi domin ganin cewa manoma suna amfani da sabbin fasahohin zamani yanzu da ake samu wajen noma hanya ɗaya da ake inganta wato ilimin noma shine ta hanyar malaman gona akwai matsaloli guda biyu da ita kanta ma'aikatar wato extension agent mu take fama da su akwai karancin su malaman gonan sannan kuma akwai ah, karancin tsare-tsaren da za su taimaki samar wa manoma ilimi a ah, yanzu haka gwamnati ta amince a ɗauki sabbin malaman gona guda 1,400 wadda an rubuta jarabawa an yi musu intabiyu har an kammala komai a matakin ƙarshe ake na ɗaukar su ana gaf da ɗaukar waɗannan malaman in an ɗauko su kuma za a ba su horo su zagaya kusan kowace mazaɓa ta jihar jigawa muna sa ran akalla za ta samu malamin gona guda ɗaya akalla za ta samu malaman goma guda ɗaya wadda zai ƙara kusantar da malaman gona da muke da su a yanzu in ka ɗauka wannan za ka ga to jiga tana kan gaba cikin adadin malaman gona da ake da su so wannan kenan na biyu kuma akwai tsare-tsare da ita hukumar cigaban aikin gona da raya karkara ta jihar jigawa take domin bijiro da tsare-tsare na wato na samar da ilimin noma sabbin dabarun noma ga manoma akwai shirye-shirye kala-kala da ake da su da akwai abin da ake ce masa pre-season training wato shi training ne da ake wasu kansa malaman gona da kuma manoma a duk lokacin da wani zangon noma ya zagayo ma'ana idan lokacin damina ne za a yi wet season pre-season training sannan idan lokacin rani za a yi um, dry season pre-season training wayannan horin da ake badawa ana ƙara sabinta wato abin da aka sani na aikin gona a wadidi wannan gabar domin idan sabbin dabaru sun fito daga cibiyoyin bincike za a gaya wa malaman gona su kuma za su sauke wannan sakon a ciki. Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi Dan Motsi da abokin aikin musarfi Hashim Gumel sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu noma yaƙi na shi ne